kuma annabi alaihi salatu wasallam ya ce ka'idar samun albarka a kasuwanci abu biyu ne duk wanda ya karya su ba zai nasara ba albayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kazaba muhiqat barakatu bai'ihima annabi alaihi salatu wasallam ya ce masu kasuwanci suna da zabi matuƙar ba su rabu ba idan suka yi gaskiya suka yi bayani to za su yi nasara za su yi albarka bai ce sai musulmi ba mutum da ya zo ya bude cibiyar kasuwanci sai yake siyo abubuwa 'yan jabu amma fa yana sallah sai ne zai bude shi ma cibiyar kasuwanci yana siyo masu kyau a wajen wa za ka siya a wajen mai sallah mugu ko wanda baya sallah mai rike amana saboda magana ba ta sallah ba ce ta amana ce bai rike ba wani ya zo ya ce wai malam ga wani kantin musulmi ba a masa ciniki na ce to me faru to wai abubuwan da yake kane ba su da inganci na ce to ai laifinsa ne a siya a wajen wanda ba musulmin ba ka kara siyan nasa sai ya gyara to don kana musulmi sai ka cuce mu kai ai kamata musulmi a ce naka yafi inganci ko kuma ba shi da ingancin kai mana bayani malam wannan wayoyin guda biyu wannan ya cana ce wannan yar jafan ce wannan original ce wannan ba original ba ce ba ka bani zaɓi ba sai in zaɓi ce nake so siya amma ka yi min haka na kasa gane wacce ce audio ce kaga wannan shine Allah baya so bayyana wannan tana da quality ta kaza wannan ba ta da quality ta kaza sai in zaɓa abinda Allah yake so a yi kenan a yi kasuwanci bayyana wa sadaka to duk abin da zai fito daga waje sai ka jance ya fi namu inganci ya fi namu kyau ya fi namu quality kuma duk bayanin da aka yi maka a jikin kwalin ko a jikin lodar ko a jikin takaddar yana nan bai canza ba kuma za a gaya maka lokacin da abin zai daina amfani ni fa ban san kaza tana expire ba kwai yana expire ba sai a saudiya sai na ga kaji ana sai aka ce a wannan mughallaq mughallaka na ce me mughallaka aka ce wacce ta gama ba za a ci ba an ce a zubar da ita ni ce a kawo mana ita <laughs> ka duba kwansu ji za ka ga a jikin kwan ma akwai tambarin expire cewa wannan kwan zuwa lokaci kaza kakaci ta ma wani mugu a cikinmu sai ya je a lokacin da aka ce zai gama aiki sai ya buga tambari na biyu kuma a lokacin zai fara aiki wannan ina hizba mun sha kama mutane su kawo salarak na yara mutum a kama shi musulmi ne a cikin ɗaki yana canza masa tambari da leda an kawo shinkafa mai buhu goma sha bakwai bakwai da rabi wani aka kama shi yana ciccire kwano ɗaya da rabi rabi yana mai da ita kwano sha shida shida an je an siyo masara sai aka hada da totuwar da ƙasa da totuwar da ƙasa aka hada aka juye masarar aka juye kasar aka juye totuwar aka hada su gaba ɗaya aka sake ciccika buhu in ka zo ka zazzage ka auna sai ka ga ta dawo kwano 40 aka siyan ma amma an ka cire kasa ka cire totuwar sai ga ta dawo kwano 35 ko da hudu kwano shida ya tafi a banza aka musulunci ya ce to shine ai sunnar Allah kenan ku bi daidai Allah ya kai ku ga nasara so kullum ka ce laifin wane ne laifin wane ne laifin wane kai mai laifin ka kai mai kaito ai al'ummar dai al'ummar ce eh, tsarin mulkin tsarin mulki ne al'umma al'umma ce mutanen mutanen ne kawai Allah yana son mu canza daga zukatanmu zalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'imatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sunnar Allah ne baya canza wa mutane abinda suke ciki na ni'ima sai ya ga sun canza zukatansu sun daina gaskiya sun koma karya. sun daina adalci sun koma zalunci sun daina cika alkawari sun koma sun koma yaudara sun koma cin amana suna danna haƙƙin na ƙasa ba sa zuwa ofis a kan lokaci ba sa kula da aiki in an ba mutum kwangila ya je mara kyau titin ya lalace masar wani ya ce min ya je masar ya ga titi sojoji ake bawa duk wanda aka ba kwangila sai a tura shi wajen sojoji su za su kula da aikin soja ne zai dinga monitorin aikin naka don haka da guduma suke zuwa kana aiki suna dukansa da guduma su ga in ya tsaya matsaya wasu ce ka kwashe ka ba da filin ba haka aka ce kai ba sai ka shekara hamsin kana hawa titi amma akwai gadar da aka zo buɗe ta ranar da za a buɗe ta an sa tutoci an zo buɗe ta mota ta zo wucewa ta afka ciki sai aka kwashe eh, ha an sa kujerun manyan baki za a buɗe gada an gama sabuwar gada a ranar da za a buɗe ta ta ruguje da aka duba sai aka ga tsakanin kowane rodi da kowane rodi wato an ba da space mai yawa kuma rodin 12-12 aka sa maimakon 16 inch da 12 da waye da waye sauransu ba a yi ta mai kyau ba ba a zuba siminti sosai ba saboda wanda aka ba shi aikin misali an fitar da biliyan ɗaya za a yi gada wanda ya ba da kwangila ya ce a ba shi 20 ko 30 an cire masa miliyan 300 daga cikin wannan 'yan kaji kaji kaji an cire musu miliyan 200 dan kunji kunji kunji an cire musu kaza dan kaji kaji kaji gaba da aikin sai da miliyan 300 wanda zai aikin ya karbi miliyan 300 an cire bakwai a hanya to ya zai muku mai kyau sai ga to shi kuma nawa zai diba da ka sai a zo a yi ta sai ka ga titi yanzu fa mafi yawa titi yana bin tenuwa ne tenuwa wanda suka yi shi in shekara hudu kai titi shekara ka ya lalace kuma sake fitar da kuɗi a yi sabo to wannan ne musulunci to ya za a ci gaba an baka ka kayo oda ka siyo magani ka samu al'umma ta samu ka siyo magani mara kyau an baka shugaban hukumar ce da ingantaccen magunguna an baka cin hanci ka bayar da lasin ga waɗanda ba su cancanta ba sun kawo mutane gurɓatattun magunguna gurɓataccen abinci an yi gini ya rushe da yara an shigo da lalataccen abinci an shigo da matacciyar shinkafa kuma a ce allah ya gyara ya gyara me in ba ya bubbuge ku ba me wani ke zai gyara sunnar allah kenan shi ka'ida ya shimfiɗa ku yi gaskiya ku yi amana ku ji tausayi ku yi rahama ku so juna ku daina hassada ku daina keta ku daina mugunta ku yi kishin ƙasarku ku yi kishin kanku ku so addininku in an baka aiki na al'umma ne su aka ba su kai musu aiki ka tsaya ka saurare su ka inganta aikin ka zo yawan da wuri in mutum ya gama aiki a bashi albashinsa kafin guminsa ya bushe in an baka aiki ka samu wani abu ka yi mai inganci kullum muna zuwa kasashe muna ganin abu suna burge mu sai a dinga da najeriya ne da ba za ka ga kaza da najeriya ne da an ɗauke wuta da najeriya ne da wannan ya lalace to me yasa su ba mutane ba ne tambari aka musu a goshi kuma mun fi su masu ilimi me jawo wuto me matsalar kullum sai a ce a bari wane ya zo don wane ya zo dai ku ne dai ai a bari a canza sabon shugaba an canza sabon shugaban dai shi ne dai mu ɗin ne dai ba wani abu da zai canza ko ɗaya ba abin da zai canza sai ranar da muka canza zukatan wallahi muka ce mun yadda za mu gyara mun yadda kowa ya duba inda yake kuskure ya gyara amma canza shugaba canza tsarin mulki canza jam'iyya canza kaza wallahi ba zai taba kawo gyara ba idan ba zukatanmu ne suka gyaru cewa kowa yana son a gyara ba wannan shine sunnar Allah amma kai kana da taka sunnar ka ba amma dai in ta Allah ce to ga ta yadda take